wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin ranar mu ta juma'a rana ce wadda muke kawo muku abubuwan da suka gabata a makonnin da suka wuce alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ah, muke roƙo ya cika mana burin mu ya datar da mu ya zaunar da mu lafiya ah, ma'aurata ya ba su zaman lafiya masu nema allah ya ba su tagari wanda yake neman tagari allah ya ba shi tagari ah, mata masu ciki allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da wannan rana ta juma'a ka sauke su lafiya marasa lafiyan mu na gida da na asibiti allah subhanahu wata'ala ka ba su lafiya mu da muke ganin muna da lafiyar da ka mu da ita allah ka ba mu ikon amfani da ita wajen ɗaya gare ka amin ma amin kamar yadda muka saba shine in allah da dai muna nan da ba cigiyoyinmu ta kowane bangare amma abin da zai baka al'ajabi kuma abin da zai baka mamaki ko kuma abin da zai baka wato tunani akan al'amari na rayuwarmu shine a duk lokacin da muka fito da wannan tsari na haɗa aure tsakanin jinsai ni tsakanin jinsin mace da namiji ikon Allah za ka ga kafin namiji ya zo ya ce maka yana son aure sai ka ga mata ashirin sun zo sun ce maka suna son aure wannan haka yake kuma haka yake faruwa wannan ya samo asali ne daga magabata na kwarai wanda suka ba mu bayani da kuma abubuwan da za su zo a ƙarshen duniya to shine abin da muke gani yake faruwa kamar yadda muka ce duk lokacin da za mu yi bayani akan abin da ya shafi haɗa aure muna muku bayani duk wadda za ta zo ta ce mana tana son aure ta tabbatar ibada za ta yi ba son duniya ya kawo ta ba domin mazajen da muke da su su masu aure ibada ne ba aure kawa ba ba aure mota ba ba aure haifon ba haifo take ko haifo duka dai ku kuka sani ba aure kaza ba aure ibada ki rufa ma kanki asiri ki zo ki aure ki aure namiji mai ibada mai addini wanda ya san mutuncin ki ya san mutuncin ki ya san mutuncin auren ya kuma ya zauna da ke da amana irin mazajen da ake nema kenan yanzu karya da kwaɗare da waɗannan abubuwa ba abin da suke zuwa sai abin da idanuwanku suke nuna muku a yanzu a gama karyar a gama menene a gama bukunkuna a yi duk abin da za a yi ƙarshe sai ka ga ana watsewa da uwa ka ubanka domin dama can ba a gina auren dan Allah ba ba a gina auren domin a yi abin da ya kamata ba an yi ne dama don wata manufa ko dai ita ta aure shi don wani abu ko shi kuma ya aure ta don wani abu to lokacin da aka shiga sai aka gaba a samu wannan abun ba sai a fetse ku gyara ku duk wannan abubuwan da ake na na bid'o'i da na sai an yi kaza ku bar su ku zo ku samu mazaje ku zauna gidan mijinku ya fi muku alkhairi Allah shi aurar da marasa auren mu Allah shi aurar da waɗanda kuma suke nema da gaske tsakanin mata da maza muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mai juma'a lafiya mun auras mun auras mun auras kuma muna kan aurarwa kuma har yanzu muna nan da Allah maza ku fito ku fito da Allah ku fito ku fito ku zo muna neman ku wallahi sosai mu mun san halin da ake ciki amma ba wai kuma mun ce dole dole sai kayi ba kamar yadda muke sha faɗa kai ka san samun ka kai ka san yanayin rayuwarka to amma in dai Allah ya hore maka yi haƙuri taimako za ka yi duk wadda ka aura wallahi yanzu ka taimake ta magana wai wai wai mu taimaki juna a duk yadda ka aura duk wanda ka je ka auri yan shi wallahi ka taimake ta kuma ka taimake shi domin kowa ya san halin da ake ciki wallahi in muka buɗa muku abin za ku yi zama za ku yi mamaki kamar yadda wani malami na jira na yana faɗa wallahi gidan manyan mutane akwai mata suna nan suna son aure gidan masu kuɗi akwai gidan sarakuna akwai gidan manya-manyan malamai gaggawan da ake ji da su wallahi yara suna nan bila adadin aure suke nema kuma wallahi ba mazajen. ka tsarkake niyyar ka ce dan Allah za ka yi ka kira mu ka ga taimako daga Allah Allah shi datar da mu waɗanda suke da ɗaiɗai Allah ka buɗa musu su ƙara su zama biyu wanda suke da biyu su zama uku uku wanda suka zama uku uku zama hudu a zauna lafiya halak malak tona na. Allah ya muku albarka ya shirya da mu ga baki ɗaya kar a manta da subscribe da sharing da comment ma